الحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم uwa kamar yadda muka yi maku bayani a ɗazu mun buɗe wannan taro namu mai albarka da karatu na alkur'ani mai girma aka kuma ainihin ƙara harraka mana wannan taro namu mai albarka da karatun ta hani'a sannan auladul hairu kuma suka zo suka ƙara raya mana wannan dare mai albarka to yanzu abinda ajandan da ke gabanmu abinda ya sa muka ƙara maimaita wannan karanta salatul fatihi domin yanzu ne za mu buɗe kuma maulidin maulidin yanzu za mu buɗe sa kuma kafin mu kai ga buɗewan sai mun nemi izini ga ainihin a uban gayyan shine wanda ya kamata ya ba mu izini don mun taru a ainihin ƙofar gidansa mu kuma taru a ainihin gabansa to ya kamata mu nemi izininsa tukuna da albarkansa sannan shi ne kuma zai gabatar da wanda zai buɗe mana wannan maulidi namu yanzu dai mun buɗe ainihin taro ne yanzu kuma za a fuskanci buɗe maulidi to amma kafin mu buɗe maulidin nan za mu nemi ainihin izini da albarka ga ainihin jagora wanda muka taru a kofar gidansa muke kuma neman albarkansa ne babanmu kakanmu baba amadu kuma ga shi faina zaune tare da mu ina yan uwa alhamdulillah kamar yadda muka yi maku bayani alhamdulillah ah, yanzu kamar yadda muka yi bayani wannan taro namu mai albarka mun nemi albarka tare da izini ga ainihin mai gidan kuma alhamdulillahi ya nuna ya mana izini mu gabatar da jagora shugaba jagaba abin bi yan uwa ba tare da mun tsawaita ba wai masu magana suna cewa wai ga igiya ba maganan ja duk abin da za mu yi bayani <coughs> tun da mai abin ne ya zauna da kansa to ashe ba mu da wani bakin da za mu yi bayani a kansa maganan ba sai an sa ɗan saƙo ba domin saƙon ne da mai saƙon ne da saƙonsa da kansa ya zo ba saƙo ba saboda haka gumma mu saurara 'yan uwa masu bacci su farka masu surutu su daina waɗanda kuma suke gyangyaɗi a tada su kowa ya saita cannel ɗinsa ya saita memorinsa ya saurari wanda aka taru don murnansa don shi a shi don shi ke zaune tare da mu don haka ba sai mun ce komai ba kansa da kansa don kansa a kansa ya mana bayanin menene daren menene yake nufi da haihuwansa a daren kuma menene haihuwan ya ake haihuwan a ina aka haife shi ya aka haife shi wa ta haife shi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idin mubarakun wa idin mubarakun wa idin mubarak. Farin cikin mu baya da iyaka akan wannan rana. Wannan rana kamar rana ita yau yadda muke jigin jin daɗi da murna da farin ciki da tsalle. haka yadda muke dinna haka muke zaune a kofar gidan shehu ibrahim ba abin da yake da daɗi ka da za ka wajen shehu ka kuma ka kai wurin a zahiri mun taru kofar gidan shehu ibrahim mun yawa kuma yawan ya yawa mun saba taro a kofar gidan shehu ibrahim amma irin wannan taron ba mu taɓa gani irin shi ba mu ma an taru kuma maulidi ya yi daɗi kwarai da gaske saboda haka ba abin da yake da daɗi irin duk shekara mu je wurin shehu ibrahim mu zauna a kofar gidansa mai maulidin annabi a kofar gidansa mu tuna zaman da shi shehun yake yi tare da mu wannan kawai ya ishe mu godiya ga allah an yi maulidi mai zuma an yi maulidi mai daɗi a kofar gidan shehu ibrahim mutane sun taru inda ba mai zaton kowa ya zo wanda ba zai san ma za su zo ba Allah ya kawo su mun haɗu da su an yi maulidi da alhamdu wanda shi to wannan rana ta mu ce wannan dare ba mai shi wannan daren shi ne daren kuma shi ne daren annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ɓoye ma'arifa bayan ya ɓoye ma'arifa sai ya fito da zahiri ya ce a yi tabi da ya ga wannan ya so mu samuwa ya zauna da gindinsa sai ya dawo sai ya ce a fito kuma da sirrin wannan sirrin sai ya foba kukugo sahabbai da la ilaha illallah ya so fito masahabbai da la ilaha illa anta daga baya su mafi su fito masu hubbai ba la ilaha illallahu ba la ilaha illa anta ya su maɓaro masa habbai reshe na ce wa ilaha illa anta ba shi ne ba la ilaha illallahu ba shi ne ba menene kuma kenan nan ina za mu nufa ina za mu gano shin mai manzon Allah yake nufi da la ilaha illallah la ilaha illallah malaman zahiri wai sun ce ba bai bauta da gaskiya sai Allah eh gaskiya ne la ilaha illallah ba sarki sai Allah gaskiya ne saboda ai iyakan fahimtar su kenan iyakan ilimin su kenan a'a ai la ilaha illa la la la la la la illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da mahau sai ya dawo sai ya zo mana da isbatu a'a to maha'un din nan menene ga nan da yawa mun taru sai ka zo ka ce duk ba mu ka shafe maha'un na, ai akwai mun a'a to wal isbati sai zo mana kuma da isbati ai akwai mun ga nan duk mun zauna yanzu nan mutum ya zo muka ce ba anan sai ya ce kaji mahaukata kuma haukan nan ita ce gaskiya haukan ita ce gaskiya fa ba lafiya ne gaskiya ba wallahi lafiyar na shirme ne haukan ita ce gaskiya annabi ibrahim kaka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma janna alaihi layl me ya gani yace eh ma a afallar kuma ce in an jima kuma ya ce kai wai ne la'ahi ba la'afilina eh? afilina baya son masu bacewan shi masu bacewan ne baya so kaga shi ma yana so ya kawo tasbiti ya tabbatar da e akwai din ai akwai tunda akwai kuwa to yana nan ne akwai din to wannan duk tafiya ne da manzo sallama yake tafiya da sahabbai sai aka samu wani gwarzo gwani wanda ya fi kowa iya aiki kyau tijjani radiyallahu ta'ala al'adu. shi ma sai fito da irin nashi wani iri ne shi kuma nashi ya ce a'a ku zo ku yi sallah zahar ku yi la'asar ku yi magariba ku yi isha'i ku yi asubahi bayan kun yi wannan kun gama sai kuma ku dawo ku yi istighfari a ai an ce duk mai zunubi ne bi gafara ubangiji ne an so mai zunubi fa mai zunubi fa mai zunubi fa eh, eh, ne bi gafara kuma lazan balahoci kuma yemi shi ne maulana shalal ibrahim ya ce mana kwatance yana cewa wadda ni fi halkil ali tarkul fara'il wa irtikabul muharramat da shekamu وفي حق الحاس ترك الفضائل وارتكاب المكروهات وفي حق حاس الحاس العيران عن الحضرة وهي القبلة لأن حقيقتها قتل النفس قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم فلا يراها ita nafsun fala ya raha wala ya raha fi'ilan wala halan wala maqaman wa zalika huwa tawbatu min at-tawbati inna allaha yuhibbu tawabin ay min at tauba ma za ta walo na bisa bata aina tabbatu aina manya tubu to ka gana akwai maganganu na aure to sai mu bihi mu ɗebo ƙura sai mu rufe wannan wuri idan muka rufe wannan wuri sai mu komo annabi sallama da ya zo sai ya je sama ta bakwai sai ya karɓo sallah wai sallan kuma har guda hamsin amma kamin su kai wurin yana tare da jibrilu shine jagoran shi jibrilu shine ke mashi jagora aka je sama ta daya ya kwankwasa sama aka ce an aiko mashi ne ya ce an aiko mashi ne aka buɗe suka wuce sama ta biyu ma aka buɗe Za mu maganganun na a rubuce har suka je sama ta bakwai da aka je sama ta bakwai nan sai jibrilu ya ce huna maukifi sha'a ya za ka tsaya ka ce huna mawkifi ai kai na biyu kai ne jagora na fa kakka manta sai ce iza jawaltu hadha al-mahalla uhraqu da na wuce wannan wuri zan kone ya zama babu ni shi manzo Allah babu shin ya samu babu shi tun a kogon hira sai ya zo sama ne kuma zai gane babu shi tun a kogon ya gano babu shi ya shiga kogon ba a ganin shi shi ma bai gani kowa ya bace a cikin kogon kogon ya rufe shi ba komi sai dutsen kawai ya riga ya gama gano wannan sai da aka je sama ta bakwai wani a ji babu shi kai ta zama akwai ka àwa arasalẹ̀ ẹ má bínú sí mi kó wá báyìí àwa arasalẹ̀ ẹ má bínú sí mi èmi Bahaushe ni Hausa máa ń kọ Bahaushe ni èmi Bahaushe ni èmi kì í ṣe Yorùbá o Bahaushe ni wọ́n sọ̀rọ̀ ní aráalé ni àmọ́ aráalé sàlẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo gbogbo ara lè sàlẹ̀ lọ́wọ́ kìtì ní bíbá yìí gbogbo asàlẹ̀ sàlẹ̀ lọ́wọ́ mẹ́ ara sàlẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo kan níbi lọ́wọ́ mú bò wá báyìí o. lórí ma fi pa gbogbo ara sàlẹ̀ níbi gbogbo ara sàlẹ̀ ni ma fi pa ara sàlẹ̀ ma fi pa o kìí ara sáré àbí kánò ah, ah, ara sàlẹ̀ mọ́ fẹ́ pa lónìí ah, tó bá mi bá pa ara sàlẹ̀ mí náà mọ́ tó kú tán kí ló kù. to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin sha'awa abin ban sha'awa abin jin daɗi shi Ibrahim yana yin maulidin manzo Allah amma mutane yake tarawa ya gaya masu wane ne annabi wane ne annabi ina ya fito da ya zo me yayi wani aikin yayi su sai ya zauna ya dinga bamu labari manzo Allah salama da aka haife shi an samu kaza da aka haife shi an samu kaza yana dan wata daya ga irin girman da ya zo kamar nan girman shekara guda gashi nan dai duk a tare mun dauki wannan sai mu share daren bamu ga bamu yi komi ba mu ko muna son muna tafiya ne in mun yi tafiya mun yi tafiya sai mu ce ku tsaya ku sha ruwa hmm. irin tafiyan mu kenan nan muna eh in an yi tafiya an yi tafiya kai ku tsaya mana ku sha ruwa ga rafi nan ku ga rafin ba ne ku tsaya ku sha ruwa tukun sannan ku ji daɗin wucewa to saboda haka tafiya da muke yi sai a ce a malam ai yaron nan ya so ma dan kwari a je a kai shi wajen malami da ya zo wajen malami sai ce zauna an kawo ka ne kai karatu ba sai eh, yara eh, hakuri malami fa ya fara aiki yana koya mashi sai kuma ya dawo ya ce ba da wasali sama ban ji ba ah, ba da wasali ƙasa ba da ru'a malami fa ya kama aiki ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai wannan yaro ya so ma gane a ashe suna na a da wasali sama shine a ba dinnin da wasali bisa shine ba inda ruwa fa abu kaga yaro shi ma ya so ma gano sunan shi zai rubuta fa a da wasali sama shine a ba da ruwa a shine buto abu ya dawo sai habu da wasali to kaga ko to malami ya kama aiki fa Allah shiga fata malam ni ba mai karatu ba ne ni ban yi karatu ba ni jahili ne ni jahili ne ban yi karatu ba to amma wai malamin da ke koyar da yaro ga irin ina koya muku ne yadda malamin yake yi to daga nan kuma sai tafiya ta ta tafiya yaro ya so mu rubuta sunan shi ya gane harufa ya gane sunan shi ya gane zai rubuta sunan kowa ya kuma ɗauki littafi ma ya rika karantawa to ana nan sai ya karatun ya nisa ya sauke alkur'ani sai ya dawo kuma ya koma ahalari ya yi ishimawi da sauransu kuma ya gangara ya ta tafiya in ya tafiya sai ya tafi har ya je wajen su ba da ma sai su lawali ya gangara lawali da sani ya gangara su wajen su mukama su buhari su musulmi su suna sa'i su turmudi ya tafi dai wannan fa malami ya so mu cika almajiri ya so mu kumbura amma da ya so ya kai wurin da za a ce ala gafa malikin to wannan almajiri ya gangara ya tafi ya samu karatu to shi karatun nan ana neman shi don menene a'a ana neman karatu ne wai don a gane sallah sallah kuwa menene ake kira sallah ne ana yin karatu ne duk karatun nan da ake a'a gane sallah ne ai sallar nan ana nufin as-salatu salatul abdi ila rabbihi ka tashi za ka yi sallah eh ka sadu da ubangiji ne kar ka yi sallah haka nan ka tashi ba ka gane komai ba fa ana bukata a yi sallah ne a sadu da ubangiji as-salatu salatul abdi ila rabbihi bawa ya sadu da ubangiji shi ake kira sallah to na duk masallata ne da ka tashi ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan da ta da iqama kuma kai sallar to wannan duk shi ne ana nufin ka gane Allah ne a cikin sallah ba wannan karatun ka gane Allah ne a cikin karatun. ba ka ilimi ka tashi a banza ba ka gano Allah ake nema shi Allah yana kishin kanshi shi Allah yana kishin kanshi in ba ka san shi sai ka zama wani iri in ko ka san shi ka zama nashi saboda haka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi da ya zo bai wani abu sai ya warkar da mu ya nuna mana annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka ya zo da haji to shi wa'annan abubuwa mai su kuma suke nuna mana suna nuna mana ba ma'arifatu billahi duk abin da za ka nema kai kokari ka san Allah babu abin da ya kai shi duk ibadan da zaka in ba sani Allah ciki ya zama ya zama sarafa sadan Allah wa iyyakum amin ya taimake mu ga baki daya ya ganar da mu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi daraja ne annabawa nan duk da suka zo ba su iya komai ba sai da daraja manzo Allah annabawa da suka zo ba su iya faɗin komai ba sai da magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ya fi dukkan annabawa ya fi su daraja ya fi su martaba ya fi su kusa da allah shi ko allah yana son wanda ya kusa da shi ne ya yi kusa da annabi muhammadu annabi muhammadu kuma ya jawo kai su je ka zuwa ga hararan allah to shi ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai martaba ne annabi muhammadu mai daraja ne annabi muhammadu mai mukami ne amma darajarsa da mukaminsa na kusanta da allah ne abin da ake bukata idan mutum ya soma tafiya shi ne sa akan so mutum ya zama musulmi daga musuluncin nan sai ka dawo ka karbi dariƙan tijjaniya dariƙan tijjaniya nan ba abin da za ka nuna maka za ka nuna maka hanya ne da za ka faru da ubangijin dariƙan tijjaniya duk wanda Allah ya ba shi sa'a ya rike ta to ya rike abinsa akwai magana akan dariƙan tijjaniya ba za mu taɓa shi ba domin mun koma wannan barayin muna magana to za mu cinye daren kawai akan maganar ɗariƙar tijaniya mu tattara ta ma a gefe na masu rabo ne mai rabo shi za a ganta a ɗariƙar tijaniya mai rabo wanda baya da rabo ko ka kira ma ba zai amsa maka ba to saboda haka mun gode ma Allah mun gode wa shehu Ibrahim da ya sa mu a hanyar shehu mana Tijjani bayan wannan kuma ya fito mana da nasa hanya inda yake cewa قد حسني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكون بلا تصريف لذا ويتي ومن يحبني ومن يراني إبراهيم yace wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila buhtani wannan mukamai ne irin naki waɗannan mukamai nasa ba waɗansu mukamai ba ne a yana nuna mana manzon Allah wani abu ne kawai abinda yaran nan suka karanta maganganu ne masu ƙarfi na shebarari a ciki suna nuna mana wai manya-manyan malaman nan na zahiri manya-manyan malaman nan na zahiri da ake magana a kan wai kududdihi ne ba a gane ba kududdihi adalci ya zuwa a cikin ba kududdihi sun karanto mana yanzu yaran nan da suka ya eh, auladul khairi sun karanto maganganun gashi nan ku duddufi ne ba ya da amfani ku duddufi bai da wani amfani kaka ɗebi ruwan kai wanka kaka ɗebi ruwan ka sha wuce ka ba shi wuri kawai nemi inda za ka samu ruwa mai tsarki ka sha duk yaran nan sun karanto shi mun kuma ji mun gane me suke fara su ma za su gano abin da suke fara nan gaba ba yanzu ba ba yanzu ba fa yawa eh, yanzu sun zage kansu ne ba su san me suke labbaik Allah shi kara karama to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama girman shi yana da girma idan muka auna sai mu ga duk inda girman Allah ya kai to shin girman manzo Allah ya kai wurin tunan ne da magana annabi muhammadu an kira sallah an hada da sunansa an tada iqama an hada da sunan Allah da nashi an yi menene an hada da sunan Allah da sunan shi to shin annabi muhammadu din nan ya su girman shi ya kusa da girman Allah ne ko kowa girman Allah ne ya fi nashi ko ko nashi ne ya kusa da nashi ba a cewa na manzo Allah ya fi na Allah a ga zai yiwu ba a ce manzo Allah ya fi Allah ba yiwuwa amma ya bace a cikin Allah da ya tashi sai ya bace a cikin Allah Tutun da ya bace a cikin Allah to ita neman Allah eh, mu kuma mu mun san wanda za mu nema saboda haka muka ɗahe ba shehu ibrahim ba mu ji ba mu gani mu mun san abin da muka gani yawa saboda haka shehu ibrahim ya nuna mana girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin abinda babu a madina babu a makka da manzo Allah ya zo komai ya samu an samu ni'ima da haihuwar manzo Allah an samu ruwa da haifin manzo Allah an samu rahama da haihuwar manzo Allah an samu arziki da haihuwar manzo Allah an samu itatuwan da suka bushe duk sun danyace sun shiga ganye sun shiga zubar da yayaye da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka irin waɗannan abubuwan da Allah ya ba mu ta hanyar manzo Allah ba su da iyaka fa to saboda haka mu abin da za mu yi sai mu ma Allah godiya da ya ba mu Shehu Ibrahim shi ibrahim bai nuna mana komai ba sai nuna mana manzo Allah da martabansa in ma ya tashi sai ya dutun saba'in ya maka da su za shi wuri rasulullahi dutun saba'in za shi ziyara ya je zai ci manzo Allah ya kuma dunga dawafi yana dawafi labbaika labbai labbaika yana zufa yana jarewa a ha baba aiki ka zo yi nan wurin in aiki ka zo yi baba to a kushewo ƙwaron bambe to a nan wannan dare a wannan daren aka haifi annabi muhammadu da aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ga dabbobi suna gudu suna larabci suna cewa wanda ake jira fa gashi nan ya zo dabba ana jin larabcinsu itatuwa kuma suna magana cewa wanda ake jira ya zo kifaye a cikin ruwa suna ne suna cewa wanda ake jira ne ga na nan Muhammadu shi ma ya zo to suna da wani gida ana ce da gidan darun na da wake wannan gida ne na shawara inda suke mitin manzo salama hawa goma sha biyu ne ran da aka fi manzo Allah a rannan wannan gida saman ya gargaje rushe ya fadi kafirai da suka fito suna me ya faru ne me ya faru ne ga gidan nan da muke shawara mun gina shi shekara shekaru da suka wuce yanzu ga shi rana ɗaya dare da ya rushe ya ragargaje aka ce annabi muhammadu nan da ake jira shi ne dalilin sa ne wanda gidan nan suka ce a nemo shi aiki ma yana son a nemo shi don ya abin da za a nemo shi ka rushe mutane gida yanzu ka je da gida wani zo ya rushe an je ka ji za ka kai shi ko a je kuma a ta buga shari'a ka dau lauya ya rushe maka gida to hawa goma sha biyu da haihuwar shi gidan ya rushe aka ce a nemo shi aka shiga neman shi aka zo aka same shi wurin da ya kamata a same shi da aka same shi sai aka ce abin ya zama ne a ku bari mu kashe shi kawai ta ya zama mu kashe shi aka ce a haɗa shi da wanzami wanzami je mai aski za mu ya dauki aska da zabira sai dai ce ku fito da jaririn na ai mai aski aka fito da jaririn aka ka mashi sai ga kansal sai ga kansal ba ba komi kuma shar-shar ta a'a da sauran aiki bari mu cire mashi belu ya buɗe bakin ya ga ba komi a wurin ai ya san belu shi ya san bai dan wani tsini ne haka ya fito yakan fito a wuyan za a yanke ne wai sai a hada da wuyan ya duba ya ga ba komai ma a nan biyu kenan aka ce a mai kaciya mana daga na a yanke abun eh. ya dauko yaro ya hankada ya hankada ya ganshi da kaciyan shi domin za ta bali kuma ya ce kai wannan yaro da ya fi karfi na ku karbi abin ku ya fita cikin fushi to ya je fushin ya mutu mai malamin shi nana yake cewa a hafi duhu mut ina aisha ka an kadu fa hahu wa fi duniya wa fi dini sayyid Kuma shiri ne kenan ba أهازيله متئن أيشاك أهازيله أهازيله متئن أيشاك أنكار فها هو في الدنيا وفي الدين سيد to kana so ba ka so a dai muhammadun dai ne a duniyan shi dai ne ka ci albarkacinsa ka sa riga albarkacinsa ka sha ruwa albarkacinsa ka taka kasa albarkacinsa ka hau mota albarkacinsa ka hau jirgima albarkacinsa duk inda za ka je albarkaci annabi muhammadu ne laulahu da ba ai komai ba annabi muhammadu darajarsa ne ake samu duk waɗannan abubuwa wallahi ko kana son shi ko ba ka son shi oho ka ci ka sa riga albarkacinsa sa ka sha ruwa albarkacinsa sa ka ci abinci albarkacinsa sa ka yi aure albarkacinsa sa ka taka mota albarkacinsa sa to zage shi zage shi mu muna son shi muna kuma bai shi duk wanda ya gane wallahi irin wannan dare ya ware ma manzon Allah ya bu in ka iya ka je kai ta karanta alburda in ka iya ka je kai ta karanta ishiriniya in ka iya ka zauna kai ta ihu ka zauna ka tara mutane ba ka iya karatu ba ba ka iya ban manzo Allah ba ba ka iya shiriniya ba ba ka iya komi ba ba ka da karatu sai ka zauna ka dinga ihu ihu ya rasulullah ba maulidi ba ne ai maulidi ne eh to saboda haka manzo sallama duk yadda ka iya ka yabe shi amma a gane rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa kullu minhu kullu minhu tafarra to in muka ce manzo Allah shine komai daga gare shi komai ya samu daga gare shi aka samu komai shin daga manzo Allah aka samu maza amsa eh daga manzo Allah aka samu mata amsa eh a'a to me yasa kuma ake aure in dai daga gare shi aka samu maza da mata me yasa ake a tanasulu bainal hayawanati ga aure na tsakanin dabbobi ga aure na tsakanin alƙalami da tawada tsakanin alkalami da takarda ana aure alkalami ya zo ya aure eh, eh, eh. ko ba aure ba ne alkalami ma ya aure ya haihu ina haihuwa shi duba a takarda za ka ga haihuwa alkalami ga shi nan ina matar tasa takarda takarda ita ne mata alkalami ya yi aure ya haihu kai ma ka yi aure ka haihu ka fi alkalami kokari ne shi da ya rubuta ya bari ka ne ka bari za kai baka warko mai ba kenan alƙalami ya rubuta ya haihu ya yi aure ya haihu alƙalami ya rubuta ya haihu kai ma ina na ka haihuwa a ai ka duwa duba shi alƙalami wannan abin da alƙalami ya haifa ba irin shi bane shi abin da alƙalami ya haifa ba irin shi bane kai ko iya aka ce sai ka sai ka ai ko dan shi ne kama da shi ya wuce a ce wannan yaro ya kama da uban shi ai zagin ka aka yi ka kowa ya zage ni to saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba abin da bai zo mana da shi ba ba abin da bai kawo ba saboda haka muna ma godiya akan irin wannan dare mai albarka da za mu zauna mai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma nuna farin cikinmu da haihuwan da aka yi mana nashi a zahiri kuma in a zahirin mun tashi daga zahirin shin muhammadu daga abdullahi ne ko ku abdullahi ne daga muhammadu in kuma mun koma wancan barayin muhammadu ya fito daga amina ne ko ku amina ne ta fito daga muhammadu Eh? amina ne ta fito daga muhammadu koko muhammadu ne ya fito daga amina in ko muhammadu ne fito daga amina sai mu kya. a kamin a halitta san mai bakwai da ƙasai bakwai yana nan ta ina kuma ta fito da shi ta haifo shi ina na amina ina amina da ta haifo shi ta ina ta ina ya fito tun fa kame a halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai kame a shimfe da ƙasa da sama maujudun shi yana nan yaushe ta zo ita kuma mace amina jihar yaushe aminan ta zo mace shin amina daga muhammadu take koko muhammadu ne daga amina to da irin wayannan maganganu muna so ne mu ganar da mutane annabi muhammadu mai daraja ne annabi muhammadu albarkacinsa ne aka shimfiɗa mana ƙasa albarkacinsa ne aka sa mana sama ba ginshiki albarkacinsa ne ake mana ruwa albarkacin annabi muhammadu ne muke samun ainihin numfashi albarkacinsa ne muke samun iska albarkacin annabi muhammadu ne muke zauna a irin wannan wuri to kaga irin wannan zama to ya kamata ga duk mai hankali in dai watan ya tsaya to abin da ka iya ka tara mutane ka gaya musu to akwai wani abu da waɗansu ke yi suna bin titi me ke ce mashi ne maukibi to wannan ba maulidi ba ne masu tada hankalin ƙasa ne bin titi ba tada hankalin ƙasa ne kawai mu zo na da shekara shekara ashirin da shida kuma shekara ashirin da shida duk shekara kuma sai na ga ibrahim ya tara mutane ya fito waje ya zauna kuma ya gaya mutane manzo Allah a karanta albarda a karanta a da sauransu shebari shebara ya shiga wa jama'a da bayani kai, manzo sallama ga yadda yake ga asalinsa ga tushensa ga darajarsa ga yadda ya zo ga abin da ya faru duk gashi nan shebara ya a kofar gida kamar yadda muke zauna a kofar gidan babana Allah me muke fara yanzu manzo Allah kawai shi muka sani shi muke bayani saboda shi muka taru saboda shi muke zaune saboda shi muke ci saboda shi muke sha saboda shi rayuwa muke kyau da saboda haka bari mu koma wajen masu abu mm. wa manyan hibu ne wa manyan mm. na gaya muku in an yi tafiya ne sai a tsaya a ruwa kar bari a jiki shi ومن يحبني ومن يراني في جنة الفل بلا بهتاني إذ أنني سيما كاكاري شو تجاني aina ja tijani da wa man ne wa man yarani anta wahdaka shehu jani min eto sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wala da shi Allah Ibrahim man yes manzo Allah ya je sama ta bakwai inda zai je din sai ya koma gefe yana ci a kai zo nan bi ta nan in ka bi ta nan eh, nan za ka bi nan ne hanyar da. Eh. bai da iko ba da haka <laughs> wa manya hibini wa manya rani to muna yi eh, ina gaya muku in mun yi tafiyan ne sai mu dan tsaya mu sha ruwa shi nake dan kwatanta mana jama'a a rika fahimtar tahiyar tsoho tsohon nan yana da shekaru da yawa mai shekara dubu dari da dubu saba'in kabala an yi halukan lahu duniya wannan tsohon eh, eh yana da shekara dubu ɗari da dubu saba'in kamin Allah ya halitti samai bakwai da ƙasai bakwai kamin ya wannan shi fiɗan ƙasai shi yana nan a ina yake a ina ya zauna a ina yake hutawa mhm. to wafi sirri asararun duƙaƙun latifatun ترق لمانا جهرة لو بهابونا وفي سر أسرار دقاق لطيفة ترق لمانا جهرة لو بهابونا أكوي مغانا أتكي ba مبينا با bayyana مبينا با mu قوي don sirri ne tunda ko sirri ne sai a ɓoye a sirri bi sirri walau inda ahalihi ɓoye in ka ɓoye kuma to shi kenan sai Allah ya tona sai ka yaya <laughs> ɓoye sirrin ka ɓoye kana ɓoyewa sai Allah ya tona ina ɓoye wanda ka yi babu ɓoyewa ka ɓoye Allah ya tona wanda baka yi zaton zai sai ba gobe zai ka ji yana can bakin ciki yana maganganu irin wanda ya fi naka kai kuma kana nan kana ta kankamewa to saboda haka shi Allah ya ba mu gaskiyansa yake huwal awwalu shine wa huwa zahiru shine wa huwa al-batinu shine wa eh huwa al-awwal huwa al-ahiru huwa zahiru huwa al-batinu to kakka yadda ka nuna wannan kuma batinu ne in ka kuma batinu to shi Allah ya ce huwa zahiru ya zaka da shi ba zahirun bane zahirin ne huwa zahiru huwa al-batinu huwa al-awwal huwa al-ahiru wannan magana ne na Allah ba maganan mutum bane ne mutum ya yi kaɗin ya ce ni ne a gudu ya yi kaɗin ya ce ni ne a ahimu ya yi kaɗin ya ce ni ne zahimu ya yi kaɗin ya ce ni ne badin in ka faɗi wani sai a ko kashe shi in kuma ka iya faɗa zai ka faɗa ka wuce lafiya to saboda haka Allah ya gara da mu ya kara mana ma'arifa dukan kuna na arifai ne ba na shakkan ku domin kun yi ta'alliki da ni dukan ku arifai ne kuma shi arifin na gaskiya ya kanci wala arifin illa bi babu ya waƙi wala arifin illa bi babu ya waƙi to saboda haka muna ma Allah godiya irin wannan taro mu rika yin shi kowane shekara mai bi manzon sallama mai bayani a akan rasulullahi mu yabi shi mu yabi shi mu gode masa Allah kuma ya saka manzon Allah da da alheri to kuma bari in danyi bari in koma wajen arasa ne awa arasa ne nìkan wọ́n ti wá bá mi ní ilé kìmí ní sáré ẹ̀mí ó ti wá kìmí èmi náà mọ̀ kí wọ́n lẹ́yìn báyìí òní sí èyí náà sí yorùbá nìkan ní kò bẹ́ẹ̀ ni sí èyí yorùbá nìkan ní kí ló lóko èmi kí ló kó èmi wá àbí ni òní sí èyí yorùbá nìkan ní kò bẹ́ẹ̀ ni sí èyí haúsá nìkan ní kò bẹ́ẹ̀ ni sí èyí fúlàní nìkan ní kò bẹ́ẹ̀ ni láyé láyé lọ́la o ó ń wò mí ìyí náà kò mà mí dáadáa tó bá mà mí dáadáa kò ní sọ nǹkan kan lọ́dọ̀ mi báyìí tó bá mà mí dáadáa kò ní sọ nǹkan lọ́dọ̀ mi kò mà mí nì. àbí kò mà mí sẹ́ ìní náà ní ìmí náà ní kọ̀kọ̀ ìmí náà ní mo ti fa kòkò jáde wá ìmí ní kòkò ìmí náà mo ti fa kòkò jáde àwa gbogbo yàn ó wà nínú kúkú ìmí náà mo ti fa gbogbo yàn wá jáde wá síta èmi gánni èmi kánni kìí ṣe méjì èmi kànáàni kìí ṣe méjì. ẹ pẹ Ọlọ́run aroko asọ̀rọ̀ dípò gbọ́ asọ̀rọ̀ dípò gbọ́ ó fẹ́ fani gbangba tani wàrà ṣe ọ̀rọ̀ kòkò ni ó fani gbangba ṣé ọ̀rọ̀ fi wọ́n wà mí ó ń gbọ́ ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tá a sọ. So mo dúpẹ́ fọlọ́n mo dúpẹ́ fọlọ́n àwa ará sàlẹ̀ ó tí màá ṣe Ibrahim gidi àwa sàlẹ̀ kókò ó tí màá ṣe Ibrahim ó tí wọlé nínú yẹn ó tí gbogbo ará sàlẹ̀ àwa mọ̀nyẹ́mọ̀nyẹ́ tó wà ní sàlẹ̀ lọ́n ó tí màá ṣe Ibrahim ó tí bá ó tí wá ó tí yí igoloso kinto wasi si kinto wasi kano wallahi igoloso la loso kali se bara magala okojomi lowo wa wallahi okojomi hmm. o ti wa okojomi o ti wa si iko láti mi náà ni o ti wa bá wa arasalẹ káwọ ẹkúrẹ o tí kò sí wàhálà lọ́jọ́ náà kò sí katakata ń bẹ tí ó ti wá bá wa pẹ̀lú àlàáfíà ó ti wá bá wa pẹ̀lú àlàáfíà tí ó ti jẹun tí ó ti yó tí ó ti mímí lọ́dọ̀ wa tí omi kò fà bí ọmọ gbọ́ngbà méjì àtọ̀ ah, salamu aleykum mo ti dáadọ́ dọ́ńbẹ́. Uh, ah, bishukurillahi walhamdulillahi sallallahu alaihi wasallama imamul kulli والنبي صلى الله عليه وسلم أصل الماء والماء خرج منه بل هو الماء نفسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الماء ما خرج الماء منه بل هو الماء أي ماء ماء نهر ماء مني للإنس والجن ماء مني الدواب ما هو مني أي شيء ماء وذلك هو الماء ذاك الماء هو وكل ما زرعته ماذا يهرج من يزرع القمح ومنه من يزرع الدهن ومنه من يزرع أشياء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الشيء الذي يزرعه إذا زرعت النبي صلى الله عليه وسلم يهرج هو كل ما زرعته النبي صلى الله عليه وسلم هو المزرع huwa allazi tazara'u wa huwa allazi yahrudu to annabi sallama huwa kulli shay huwa asalu kulli shay huwa ra'su kulli shay la shay'a siwahu ma haraja shay'un wa ma haraja ahadun siwa min sirrin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa asalu samai huwa asalu al-ardi hatta qala al-ulama min sirrin nabi sallama خلق الله السماوات والأرض من سر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله القلم واللوحة مثل النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الجنة والنار أه, آه. فإذا هلك الله من النبي صلى الله عليه وسلم النار والجنة كيف هل هذه الجنة للصالحين هذه الجنة للصالحين هذه الجنة للصالحين وكيف النار نار لأداء النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا نار هذا جنة وهذا نار هذا الدار دارين الله ليس له دار سوى دارين دار الدنيا ودار الآخرة وفي الآخرة له دار الجنة وله دار النار تو الله نفسه قسم دارين دار الجنة ودار النار أين يسكن هو هل أه؟ هل أه؟ أه؟ هل lafiya da nisan kwana ba ba ƙwaron bane daru jannatu wa daru nar huwa yaskunu ay fil wasdi rajulun kalimata wa lahu shabi wal fi telefon wasu alani kalimatan wa shay'an wa qal wa qult lahu huwa bai wa zaka ladhi tafaru laysa bi ba'idin bayna shafai wal wutri hmm. wa da hal sayta'ira fu wa la zalabi kaduna wa ja'a ilayya ma fahimta hadha qult la tafhim mimma tasaluni bayna shafai wal wutri ah, ah, ah. wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza to Awa arasa sàlẹ̀ mọ́ ti kín yín mo dúpẹ́ púpọ̀ tí mo ti rí yín níbí alhamdulilayi rabbil alamin. mandam na kaula ba mu don cikar baye ba mu dugu cikar baye mana yi wakar gi wakar gi na yi ma madugu cibir kar baye madugu ci gamu ba ma dugg ci néegam ma lekk ba pare ma ca cabb jan ba mu lekk cabb jan ba pare ma naani ba ma naani ma lekk ba suur ba ma lekk ba ma ne gis suma taalibe bu bëri am naa suma karit am naa suma suma am naa suma génnun am naa suma dugun am naa suma yaare am naa suma affaire yëpp dugg ba ma dugg ci biir Baye Niass amul morom ci adduna Baye Niass amul morom ci alaxira Baye Niass moo ko jenn yàlla yalla mu ngi ci guggu yàlla mu ngi yalla yàlla bëgguma jenni yalla mu gën a jenni Baye Niass moo ko jenn yàlla mu ne ko am ku ne ci rek yàlla mu ngi mu ngi mu ngi noonu mu ngi fii mu ngi fii mu ngi ci kaw mu ngi ci mu ngi yëpp yàlla la amul kenn amul benn affaire baay Niass rek moo ko am Baye Niass eh, eh. Baye Niass amul morom kuni ke ci duniya warna ma an bayan ko a mai ya rai wannan ga tudu ga tudu rai ga nalau so nalau rai ga janni so joge rai ga dam ga sangu so sangu ba fara rai luga buga rai ga leke luga buga rai ga dam so buga dugu abiyan dugu abiyan so buga oto rai mu oto wa dugal oto rai ga dam buga sa wa amul benna bayan ya rai mu ko am afere be yip banyan mu ko afere be yip banyan mu ko ma fere duniya fere gogu affaire fi affaire ci kaw affaire ci suuf affaire affaire ba yeb bañel moko mom yonenté la ni mangu ma ngi santé la ma ngi sant bañel wa salam alaykum wa rahmatullah Wow.